يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha shida ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wacce ta daidai da ranar sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban mu nuna littafi mai tarin albarka na biyun rahma da ɗaya daga cikin manyan mu muhammadu sani umar allah ya shi da lafiya za mu tashi a shafi na ɗari da arba'in da ɗaya inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa kaifa kanat nihayatu hadhihi al-ghazwati al-azima yaya karshen wannan yaƙi na bada mai girma ya kasance malam ya biyo da bayanin cewar laqad kana nasran min Allah hakika wannan yaƙi ya zamo nasara tafiyayya ta musamman daga Allah wa izzan kuma hakan ya zama wato anin ɗaukaka wa tamkinan lir rasuli amma sai aka sa lir rasuli wa tamkinan lir rasuli lamun din biyu ce da kuma wato ainihin tabbatar da manzo da karfafarsa sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa ashabihi da kuma sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya tada وقد كانوا قلة في العدد hakika sun kasance su ne 'yan kaɗan wajen yawa a wannan yaƙi da aka wal'uddatil madiyya kuma su ne suke da ƙarancin tanadi na ƙuruƙuru al'udda shiri da tanadi almadiyya wanda za ka iya gani a fili na ولكنهم كما وصفهم عمير بن عمير الجمحي amma sai gashi shi musulmi sun zama kamar yadda umar jumahi ike siffata waye wannan umar jumahi mala yake cewa wa qad ba'athahu al-mushrikuna Allah da kansu sun aiko shi umar jumahi yastaqli'u khabara jaysh al-muslimin Dan ya zo ya musu leƙen asirin rundunar al'ummar musulmi faƙala da ya koma wa arna sai ya ce da su ya ma'ashar ƙwaish ko jama'a ƙuraishawa ra'aitul balaya hamilul malaya na gano bala'ai suna ɗauke da mutuwa ma ba ɗaya ba da na je abin da ido na ya gano min bala'ai ne masu ɗauke da mutuwa a tare da su na wadihu ya ba dabbobin mutanen madina tahtamilul mautan naƙi suna ɗauke da mutuwa mai ɗimbin yawa ƙaumin laifin lahun mana in ka kalle su a haka mutane ne da ba su da wata kariya wala malja ba su da wata makoma ko mafaka illa su yi in ba ta ba ta kubbansu su ne kawai wato ainihin abin da suke da shi wallahi ma ara an yi kutala rajulun minhum hatta ya kutula rajulun minku ita na rantse muku da allah ba na ganin za a kashe mutum ɗaya daga cikin su face sai an kashe mutum ɗaya daga cikin ko za a yi sai dai a yi ragas inda yi wanda ne wata fafatawa ko mai wani abin kirki to duk wanda muka kashe cikin su kafin wani kuma kashe wani sai an kashe wani a cikin mu ma'ana dai bai ga lago ba fa'ida asabu minkum a'adadahum idan suka samu mutane adadin ku duk sanda suka kawo wato hari ko tsara ko suka aka yi kaci da suka yi dace adadinsu da suka kai sara ko kuma suka sun samu adadin mutanenmu fama khairul aishi ba to babu wani alkhairi bayan rayuwa aka tafi da wanda aka tafi karan ba waɗanda suka samu a cikinmu suka kai ƙasa to rago da za su rage ba ta musu daɗi babu alkhairi a rayuwarsu ba za su ga da kyau ba ma'ana dai na gaya musu yakin da ta jefa kawai a yi amma lago ko kuma wato makasa shi bai ganta ba sai ba wani sauƙi ko rangwani wa ya fi wasfihim kai ya ma ishe mu dangane da abin da ya shafi siffata yadda suke qaulullahi jalla sha'anu faɗin Allah wanda al'amarinsa ya girma wanda al'amarinsa ya girmama yana cewa Muhammadun Rasulullah annab Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi manzan Allah ne da tabbatarwar wanda ya yi shi ya isa da kowa da komai wallazina ma'a waɗanda kuma suke tare da shi na sahabbai ashidda'u alal kuffar masu kaushi ne da tsanani akan kafirai ba sassauci ruhama na in kuma ka gansu a tsakankanin su masu tausayin juna ne wanda hadhihi al bin nasr mubin wannan yaƙi na badar ya kare ya zo ƙarshe da cin nasara wacce take mabayyaniya wal da ƙarfi da musulunci da musulmi suka samu والتمكين تتبتر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين wacce Allah ya wa bawansa manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sauran mabiyansa muminai wa kusurat shaukatu shirki wal mushrikin aka kuma karya tsinin wato tarayya da Allah da kuma tsinin arna da suke da shi suke jin za su iya yin barazana da shi ga wasu ya zama ba su da wani kataɓus ƙarfin nasu lagon su an riga an dakushe shi walhamdulillah rabbil alamin yabo da godiya da kirari haɗe da ƙauna sun tabbata ga allah ubangijin talakai وقد قتل minhum sab'un tabbas sai da aka kashe mutum saba'in daga cikin arna min sanadidihim daga cikin wato mafiya tsananin gabasu ga musulunci da musulmi min sanadidihim daga cikin jagororinsu akan kafirci wa usra mithluhu kuma aka kama da dattin yaƙi kwatan kwacin saba'in din an kashe saba'in an danke saba'in wasu tushida min al-musulmi na bai ta'ata ashara rajulan aka samu kuma wanda suka yi shahada daga cikin al'ummar musulmi adadin mutanen da ba su wuce guda goma sha ba ko ashirin ba su kai ba wa inna hala ni'matun min Allah tabbas haƙiƙa wannan wata ni'ima ce daga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya manna biha ala rasulihi wa alal mu'minin wadda ya baiwata ga bawansa manzansa kuma ya baiwata da bayansa muminai kama qala subhana kamar yadda Allah mai tsarki yace laqad nafarakumullahu bi badrin haƙiƙa Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum adilla tare da cewa ku ne mafi karanci kuma mafi tanaki mafi karancin tanaki ku ne mafi karancin yawa kuma mafi karancin tanaki fattakullah ku ji tsoron Allah da yin abin da ya sa ku da barin abin da ya hana ku la'allakum tashkurun dan ya zama kun gode masa da yin haka shine yaba wakku akan nasarar da ya muku kuna yin abin da yake kun kuma bar abin da ya hana wal ya'lamu nasu kuma Allah ya yi haka dan mutane su san cewa annan nasara min indillahi ta'ala nasara dai tafiyayya ce daga Allah madaukaki ba bayi ne suke wato samar da ita ba wala yunalu ma inda Allah shi kuma duk abin da aka ce na Allah ne ba a samun sa illa bi ta'atihi sai da yi wa Allah biyayya wal imani bihi da ba da gaskiya da shi wallahu ta'ala la yukhlifu wa'ada a koda yaushe ka sani Allah madaukaki baya saba alƙawarin sa alƙawarin kuma shine inna lanansuru rusulana rusulana haƙiƙa mu za mu taimaki ko muna taimakon wato manzanninmu wallari na amanu da waɗanda suka ba da gaskiya tare da su fil hayati duniya a nan duniya wa yau mai yaƙumul ashhad da kuma ranar da shaidu za su tsaya gaban ubangiji na mala'iku su yi wa manzannin da suka isar da saƙo shaidar cewar tabbas sun isar da saƙo أخرج الإمام bukari. mala ya ce imam bukhari ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala allah maɗaukaki ya ji kansa da rahama an ibn abbas na radiyallahu ta'ala huma. hadisin an karɓo shi daga sahaban annabi abdullahi dan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa fi qaulihi ta'ala game da faɗin allah maɗaukaki alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra shin ba ka ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah da butulce mata ba da kangarewa da kafircewa wannan ni'ima da bijire mata qala abdullahi dan abbas fitaccen sahabi wajen sanin tafsirin alkur'ani sai yake cewa hum wallahi kuffaru quraish na rantse da Allah waɗanda suka musanya wannan ni'ima ta Allah su ne kafiran qurayshawa qala urwa urwa ma yake cewa hum quraish shawa ne waɗannan kafiran da suka musanya ni'imar Allah wace ni'ima suka musa suka musanya ta da wato godiya da yin wato butulci suka ki godewa suka yi butulci wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ni'matullah annab muhammad shine wannan ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala shin baka ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kufran da bintsire mata da bijire mata da kafirce mata da kin bin manzon da aka aiko to shawa suke wannan aika aika kuma sun yi ta da kin sakon annabi da shi kansa manzon sallallahu alaihi wa sallam wa ahallu qaumahum suka kai jama'arsu suka wato ainihin sauke mutanensu suka yi musu masauki a ina daral bawa a can gidan halaka gidan wuta ranar alkiyar allah kiyaye kala yake cewa annaru abinda ake nufi wuta shine darul bawa gidan halaka yau badri haka ta faru da su a ranar badar inda aka kare musu karfi aka kashe na kashewa aka kama na kama nihayatu sanadidul kufur malam ta yake rubutu da babban baki yace karshen mafi bijirewa da tsananin kafirci daga cikin wato kafirai nihayatu sanadidul kufri karshen mafi tsananin kafirci daga cikin wato anin kafirai wa ilqa'uhum fil qalil da kuma jajjefa su da aka cikin wato rijiya ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم دكما زنتا ودمغنا da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da su ma'ana yi magana da su don ya ji yadda su ba daɗin abin da ya faru da su bayan an jefa su rija sai yake magana da su cewar za dai magani ko kuma za mu ji a ci gaba akhraja al-imam al-bukhari ma da yace imam bukhari ya rawaita hadisi rahimahullah ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa yi sahihi cikin sahihin littafin sa da babu ishi bayan alqur'ani an anas an karbo daga sahabban annabi anas Allah ya tada shi an abi talha daga sahabban annabi abi talha sahabi ya rawaito daga sahabi karamin sahabi daga babban sahabi radiyallahu ta'ala anhuma Allah madaukaki ya tada su su biyu أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر yace hakika annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar badar ya yi umarni bi arbatin wa ishirina min na da quraish da wato jawo mutum 24 daga cikin mafi gabar ƙuraishawa daga cikin gaggagaggan kafiran ƙuraishawa فقذفوا في طوي من أطواء بدر sai aka jefa su cikin wata rijiya daga cikin rijiyoyin badar khabitin rijiyar da take wato mafi munin ciki mokbe wacce wato an yi aka fata ta da kazanta kuma ta zama batacciya ta riga ta amsa zaman wato rijiya wacce take gurbatacciyar rijiya aka rika wato an su ciki wa kana idza zahara ala qaumi manzon Allah jira da mace Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ya rinjaye akan wasu jama'a cikin kafirai aqama bil arsati yakan tsaya a daidai wani fili mai yalwa talata layalin tsawon dare uku falamma kana bi badarin yawm thalith yayin da wato aka kai ga rana ta uku bayan cin nasarar yakin badar amara bi lafihi sai umarni da wato ainihin a zo masa da dabbarsa fa shudda alaiha rahluha sai aka dora mata wato ainihin siddinta aka daure jikinta yadda zai iya hawa kuma masha sannan ya tafi kafin ya hau dabbar ita tattaka a kafa wata ba'ahu ashabu sahabbansa suka bi bayansa wa qalu suka ce muna da tunda bai hau dabbar nan ba an tafi ya kama tafiyar kafa muna biye da shi ma nara ma nura yantaliqu illa li ba'di muna gaba wani abu yasa ya sa gabansa inda ya sa gaba ba ake tafiya kafan nan illa akwai wata bukata zai je isar kafin kuma zo a nausa a tafi hatta kama ala shafati arrati bai tsaya ba sai da ya je wato anin gabar rijiya faja ala yunadihim sai da kiran arnan da aka jajjefa ciki ina kiran su bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim ikira mutum ikira sunan babansa yana kiran su da sunayen da sunayen babanninsu ya fulan ibn fulan kai wani dan wane wa ya fulan ibn fulan kai wani dan wane ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasula shin yanzu kuna ganin zai muku daɗi da a ce kun ba Allah kun bi manzo tun daga halin kuke ciki yanzu da a ce halin kuke ciki din nan ya same ku a kun ba Allah kun bi manzo zai muku daɗi ko ba zai muku ba fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu dai mun samu abin da ubangijin mai mana alƙawari gaskiya ne ya ce za mu ci nasara kuma mun ci mun ga bayan ku fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun samu naku alkawarin da ubangiji ya muku haka ne ya san samu dan ku sun tumar masa ko kala tunda an ce mana sahabin hadisin abi talha yake cewa faƙala umaru sai sahabin annabi umar ya ce ya rasulallah ya manzan allah ما تكلم من أجساد لا أرواح لها أي با أبن تكي ومغانا سيدان قولا جكين دباب رأي أتاربش me kake wa magana in ba zangunan jikin da ba rai a cikin su ma'ana na ga ya kuma manzo kuma ya zo ya daka yin magana da gawa mushe na matattun arna qala fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse maka da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa ma antum bi asma alima aqulu minhu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba abin duk da nake kira dinnan kaiwa na dan wani yaya ka ga abin da ka samu kanka a ciki Ka ga alƙawarin da Allah ya ce cewar zai tozarta zai wulaƙanta wanda suka bijirewa abin da ya ce abi ga abin da ka gani na bala'i da musiba to wannan magana ke faɗa yadda kuke ji ba ku fi su jin abin da suke ji wanda nake faɗa suna ji ana jin da su ƙala ƙasada ƙasada yake cewa ahyahumullah a san da yake maganar Allah ya raya su hatta asma'ahum qawluhu har sai da ya jiyar da su maganan manzo taubihan dan wulakanta su wa tasgiran dan ƙasƙantar da su wa nikmatan ta aka sa wani kimatan kuskure ne wa nikmatan dan hakan ya zama wato horo da azaba a gare su wa hasaratan ya zama musu hasara wa nadaman da kuma da sai wanda duk ba za su yi amfani الله كيئة وأخرج الإمام مسلم إمام مسلم ما يروي حديثي رحمه الله تعالى ألا يجب أنسى في صحيحه يروي شيء سكن صحيح للتاب انساء أن أنس بن مالك تتفهابا أن بأن مالك ألا يدرش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي حقيقة من ذا ألا سرادة من شاء الله سبتا غريش taraka katla badrin talatan ya bar gawar arnan da aka kashe a yakin badar tsawon kwana uku thumma atahum sannan sai ya zo kansu faqama alaihim ya tsaya a daidai kansu fanadahum ya rika kiransu faqala ya aba jahl ibn hisham yace kai abu jahl dan hisham ya umayya ibn khalid amma cewa sai kirwa wannan bayanin a haka to kai ma ko da maka bayanin sama sama ko ba haka ya kamata a ce ba yi ko kuma za a yi maka to a shiga rayuwa kuma sauran da ma'a da yawa to za ku fi irin wannan tambayoyi ne na ba da shawara ga masu irin su lokaci kamata a rika samu sai a abu na daga tambaya ita kanta ta ci shafi murmutu larabci ba na boko ba ai ba kaɗan ba ce sannan wannan yake cewa shi wasu wasi na damun kama da abin da ya shafi tsarki alwala da makamantansu ne mafita mafita kamar da muke faɗa Kusan da shaidan yake na mai sarƙafe ka don lalata maka ibada to karkakawa a ranka wannan abin da shaidan yake raya maka ba haka ba karka share masa ana sabarwa da zuciya ƙarfin hali to karka sabarwa da zuciya ka ƙarfin halin musa abin da shaidan yake gaba in dai har ka je ka tsuguna ka san fitsari ya zuba kuma ka ga san da ya tsaya har ka san ka yi tsarki to ko ya ce maka faga wani yana zubowa share masa ko ka zuce ka tsaya maka na faji akwai wannan dan shi dan shi dan shi tsarkin da ne tafi a akan an gane ko ka sabar wa da kanka wannan dan ya ce abin da shi dan ke so ki go maka da shi na kokonto a cikin addini na farko ke sannan uwa uba karɓa koma zuwa ga wanda ya kaye shiga ya Allah wannan yanayi da nake samun kaina a ciki na damuwa da wasuwaci da kokonto daga a akan ibaduna Allah ka yi magana Allah ka ingije a guraren amsa tambayoyi irin su lokacin da kai su jira, irin su wato anin banka idar da sallah irin su abin da ya shafi kayan wa iyaye wani abin kirki kai ta wasu da shi da abubuwan da suka kama da to wannan gaya wa Allah zai baka mafita da kariya sannan kuma ka yawaita ambatan Allah domin ɗabi'a ta wato ainihin shaɗan yakan sarƙafi wanda yake da shagala fiye da wanda aka ce wato ainihin ina da komawa ayon Allah da hadisai da kuma da na annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya kaɗe manci kamar abin da yake faruwa da mu galibi za ga mutum wato ya sanya wani littafi can na shirme ya karanta daga bango zuwa bango amma ka zo ka zauna da shi da Allah a wannan satin ta wani karanta alkur'ani sai a ji kunya gari zai waye zai ji bbc zai ji america zai ji jami zai ji kaduna zai koma rahama daga nan tafi freedom har sai ya karar da awoyin amma ba karatu alkur'ani bane ya gabaci waɗannan abubuwa kuma abin da zai ja ciki sai da abin da zai ƙara man bacin rai wanda ya ji gobe ma wani zai ji sabu sai ka ga wato an yi asara gagaruma kai baka samu abin da zai maka kariya da mafita ba na karka samun warakar zuciya da ta gangar jiki ka koma kuma kada tunkara abin da kullum zai ƙara har gida kullum sa maka ba sai ka tsaji ma cewa kai musulmin nan mako za a yi nasara kai musulmin nan mako za su zama wani abu sai ka mutu da irin wannan tunanin saboda hankalin ka sai tafi kan cewa ai annan nan sun gama zama komai wayewa ta ce mu shi kuma Allah ya ci dama ya na zahiran duniya ya ba su baka yadda ba ne wani ma'an al'asiratu hum gafilin amma rakkaru ne akan lahira lahira su a rakkanu suke to kai kuma ba waye bi da kai da su haka fara jin cewar wato kana da wani izza kana da wani matsayi to da duk abin da zai baka damar Allah yi da kai ba ka auki to ka sarkafe shi karatun alqur'an hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a nan ta ka samun mafita da wato an samun maganin matsaloli to mu ce ɗauki wannan Allah da za zai zama tarihi duk abin da yake ji na shaitan zai kauɗe kuma galibi wani lokaci ƙari da ilimi sai ka tashi sai ka nemi ilimi domin ya fi shigo wa jahili da matsala saboda yanzu misali waɗanda abin za ka hadisi ne manzo yake cewa kada ɗayan ku yana cikin sallah da juya dan ya ji wani alamu na cewar kamar ya yi hutu har sai ya ji murya sauti ƙara na fitar hutun ko kuma hancin ya ji masa ɗoyi sai karanta wannan hadisi sai da ka ta shi cikin kai ba da kur ta kuma duk baraka san kenan kamar alamun kai wuta sai ce ai man za ga mun amsa tana aran ranka za ka ji za ka juya za ka fasa ba za ka fasa ba saboda me ka yi ilimin maganin abin tun kafin ciwon ya faru to kaga sai mun yi karatu kuma sai mun yi aiki da karatu to duk da wannan abin sai ku zo sun yi mana kai ana faɗa masa da dama ana yin haka haka ma suna faruwa a shirin to in Allah dan ka dauki wannan salo ka dage da karatu rubuwa wato ambaton Allah karatun alqur'ani da hadisai da kuma abin da ya shafi sabarwa da ka karfin halin yaki ce ko kwantar shaidan ko wasu wasu kuma duk sanda aka ta faru ka ce a uzu billahi mai shaitan ne kamar da manzo ga sahabin da irin wannan wasu wasu yake samun ta a sallaci da kaji da matsalar Allah daga shaidan to fa bangaren hagun ka tofe shi za ka yi maganin da izin Allah zama kai sai ka tofa bangaren insha Allah za ka samu ko a cikin sallah dama ana sallah ma ka ce eh, wannan an mafita ce daga bakin wanda ya zo da sallah ne yake a yi haka an gane ko to eh, da aidan haka da za ka sami yin sallah ka zama karɓar ko za ka kai a uzun ka tofa ka rabu da shi ya fi ka yi haka tsarin sallah ba ka sanya take ba amma in ka toba sun bar kar za ka taɓe shi sun ka ƙara sallar ka lafiya ba ɗaya kuma hadisin shi ma dai hadisi ne shi ma kamar na gaya wancan samu lokaci ya same ni eh. wannan kuma yake cewa to malam yan shi'a ba su karanta wannan kisar ba ai su ma ciwon dai da yake damu mafi yawancin musulmi shi yake damu jahilcin nan ka ka rada ko rada kuma muke fa Ke dan wanda ba a rasa to mutum ne ya taso tun da ya tashi in dai aka ce da kai an bashi kudin boko ya so ya dawo isha bukwan cikin sai dauka babanninsa ba abin da dame su ya je makaranta bai je ba ya gane bai gane ba haka ita su hayyata manzana kuma yana daga zai cewa shi aure zai ana cikin haka kuma ta ga haifo ya'ya shi bai babare su su shi bai iya babare su su iya bai san daraja abin da ya ga daraja abin da kai sai ga ya'ya dukkan iyaye dukkan wani ma ne a tsara goma da ashirin to shi ne sai guguwa ta kowace guguwa ta zo sai ta ɗebi wanda ta ɗiba zuciya yayin da yanzu sai ya samu wata ɗiba amma in kana da abin da zai maka garkuwa ka samu horo na sanin abin da alkur'ani ke faɗa ka samu horo na sanin abin da hadisan manzo suke faɗa ai ka gama da duk wani gurin bar duk wani bar a ce wai a kaɗa kana a kaɗa kana yana da kai za ku ko kallon mutan za wani abin magani sai ka ce to Allah ka ce sai kai ka san da abubuwa suka saba to amma rashin ilimi shi ke kai mai ba a zo ana so a tambaye ta akan addinin kawo za ka iya faɗa bayani akan addinin ka da kake kuciyar su ɗin iyaye da kakanni ɗin zo ɗan yi mana bayani na minti biyar akan addinin za a shafa caji ai haka ake mana da wani abu ya faru ce bar ma ku daga bakin mutum sa da a samu wannan yalo da karas shin da zaka ce game da wannan abu shi gaskiya a ganin wani abun ba haka yake ba aya ba hadisi to ai da yace a ganin sa ai a ganin musulmi ne musulmi ke wakilta kuma duk wanda ya ji abin da zai fahimta shi wannan shi ne ganin musulmi ba wanda da cikin su abin sai kana sauraron a ra'ayoyin daga ra'ayoyin ku a jo na ra'ayin sun hannun riga da qur'ani da hadisi kuma can nan za a ba da shi a matsayin ra'ayoyin musulmi wasu ma yana daga cikin karatu su ma ba su da shi su yan jarida ai magana da nufin yana ne ka tafi ka tafi kuma ka tafi asibiti ka je ka samu nasu nasu masu jiya ya ake wa majiyaci su ma ba su da ilimi ko dai ta kanta nan ita nan amma ka karanta hadisai yadda aisha ta rungun manzo kafin ya bar duniya ta ce mata bayyana haƙi na fi wa na mace a shi haka ake runguma mara lafiya kaga yadda wato ta ga ɗan uwanta ya shigo gidan manzo da asuwaki amma manzo ya kura wa asuwaki ido ba zai iya magana ba ta ce a karɓar masa ya haka haka masu nan suke umar mara lafiya ya kura bido ku gano cewar inda ya sa gaba ko yaya yanayin yadda tausayi ike a musulunci ga mara lafiya wata irin gudunmawa ake ba shi ne ake gaya masa na lafazi ba mace tana naƙuda ki tunna fadda hannu faɗa mata mari kike ta cika raki ba da wanne za ka ji kawo kawai karatun lantsan da ta yi amma ya ake dilin da mara lantsan ba ta san shi ba ta iya ba in likitan ne ma ka zo ya makara bai zo ba da ya zo likita sana da zuwa wallahi mun da muna jira da to ku zo ku aikin da kan in ku kuka mun fara, shi ma ba ka da kin to da kita faɗa kai da ka to haka fa abu na mai ta ba a jarida ne ba mu da karatun ya zai ko me ya kamata in faɗa ko ku akwai abin da zai taɓa addini na zai taɓa al'umma ta zai kawo rikici a cikin ƙasa ko zai sa a da al'amura ke sai kai da basira da ilimi ka ceci kanka ka ceci addini ka ceci al'umma amma ka zo kana yayata abin da wani ma bai san yadda ake aika ba ka zo ka fayyace yadda wani ka bashi ki ashe ma akwai wannan dabarar shi bai sani guda ita ai da tun ma yayi nasara akan wani ko kan wanci ko amma kuma kana jin wai ka samu abu da dumi dumin sa da mun gasa kanka ne to duk sai mun koma karatu na addini mu fahimce shi shi kansa ba boko ba mu iya mu iya ba in ka same shi wajen da ya san za ka san ba a kan boko ba. ba ga faɗa a baki ba ga a rubuce ba ga a nazar babu tutum Allah bai so ke ba ina ganin shi lokaci da ya su ba na kallon ba ka hamdu ka shi da Allah ya